مثل كلامة صلى الله عليه وآله وسلم أنا صاحب صاحبولو أنا دون كولو أن من بلتي لتارن سلو نوما فجنن ذاكر لولو وبيكولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بي سبتي لونو من كان ينتا النبي سوكو النولا فلو أتلموني اللولو في شهر ربيع الآخر kila nyimma la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sanji wili kilin kemena naani tan naani anin naani nyina? min kanyanta karo Tiltannin Konon on the 29 2022 alala la demaro to ana lan makoyo na lan mantabeŋo na Koyindirola la na bonyo toro la min be bayanu fadli adillati al-arabi ala gayrihim والرد على المنكرين اراب ولا في سمنتيا كاكوين دي كومن أسبتي تدليل التنجمين انين كم ولا كما كان الجابي منو بلانتا وبندا نينتو بي ان شاء الله نادية عليه ولا بكلنا كوين ديرو أكنيا نانين جاوتي باذن الله تعالى ولم الجزء الرابع باذن الله تعالى نو بنداني بينا تولا بيان فضل اللغة العربية وخصائصها ولم أراب لكم أراب كم قال في سمنتيا كويندي أنين أراب كم كره كره فنول من يالنكو أنين كم كتم من دين وكره كره كولولا bari jannin bitaje kambandiŋo ñiŋ me ye loŋ ko faniŋ firiso a lonta faniya tunkaŋo le la bii fanaŋ sa a la kamba ndiŋo ko a ka tarta saataro kenñeñamen a tarta a kañiŋ fanuŋ uh, eh, fanninkewo dooliye ko keemo wala mun takkundiŋo ti a si keno namurta nan na seta gambiya omar jiita ñolo aniŋ mo koteŋolu i la boy daalu a be koyilama le inchallahu abe loola le ka koyindi biriŋa ñiŋ kumo moy subhanallah fo ŋa daa je tupi nko a'udhu billah ala man tatankala nyunyon kafu kalantamo nyunyon kafu barkama kafu kafo ñawndimo men yalon ka mallo fen kamma fana manke eh, ka taki alfal la anin ka taki nte subhanallah ma fa fawaro kamma de adum ma fa fayito kamma ala yen dema hakilo men ala ya dinna ala yen dema fanan horomo min ala ya dinna anin jeri nyamen yanon ka alhamdulillah ala manta benga nte ke monte ate keno la de ni ala sonta nyonyon kafu kalan tawo men yanon ko dinni mon lele kafuta nyoma je dinni mon men yanon ke me bulubani marabo nyoto i kafuta nyoma men yanon ko e takite karamo nyelle la ni la alfalu yewo kafo men lo nte ke mo ye dungo kono a'udhu billah dukara hanan mawmira natara alkawla mira kafo kon tebe kafula tolmante nko kabara al ben fe madina jang na talen tara jang al ben fe madina jang nga kata ntani jawla nga kata nyaawnyam pour kal daji kandi kal daji kandi kasilo itandalla al be manya men na liabula ali ban far so ko kabara al tata imonyo tata nyada jama ko na tanni molla itanyo nani tol sita ka nyada men tandina nada be dula kili aka kumo men fa dala wo bo kile bare al ngata de albe ñiŋ maña meŋ na albe kafuri ñoma al ka dindiŋolu kafu ñoma al be tiña la gambiya la karan naalu cheikh omar jiite ñolu cheikh tarawalle ñolu aniŋ cheikh keebo ñolu aniŋ moo koteŋolu docteur mbay ñolu al kawol la kuwol ta al ka dindiŋolu jutundi la kuwo la al ke susundi keebal kaŋ fatolu ye ko ala be siinoo subhanahu wa taala wallahi inna rabbaka la bil mirsad ala be al buutee la le de qala zamanu an qasr ate bayila ala be al buutee la le al buutee la nde nin a y'a tara ko nga sheikh umar boy daje wala sheikh kebo wala sheikh tarawalle walla docteur mbaye walla mo wono atol be ñiŋ horomantaya niŋ daji kantaya ñiŋ bal ya menna tante kulu wala a maŋ na taaraŋo ti ma karan ari man kulu wala fana. yalo mo kanari mo me meŋ ko ka fanna wala bari atolu insha allahu mina wulla tolu khas men te kala nyindi amul fawti bi idnillahi ta'ala dinni wal men ka wuy waya tol no ma walla la ko kante balafa katun te ngalo ne ko sinin sama man taratul la man ghaibo lan men be kala sama de bar adama dingo nin aya tare ka hadama dingo la tanya ni la taman zero korosi ika kufono la kotole ika karanno la kotole ko bawo tariho mengo me yaja be kerin duniya to isanu ka nyongo nana ketala 5 aka 5 kan at tarihu yu'idu nafsahu ala bal butela insha allah te bayla atole tonye ndiro menke albulata alfalu menna ale faniya tunkalia la gambia karana menna usiya batale albukal la kumol fembalo fen fana manke balagat balagani balagani balagal karin fani haddathani thiqa momen yanon kon isnad abukata thabutke katula kumo nin kumo fotata ati nyama don ter ase wo ateti nte be ala dan la dinnuŋol menu ali man tora be ala be woyu ya la no mate wal malo atol fon la sira na la tarikho fon mo mente walla la ko kante balafa nka ala dan la soto til ala ma ye ma ala wol kanan dal la jaloma adoni ala sonta ala be o kelan ko adati tan mbadi muslimolu mbadi lamayr lalo kabirin la korata kambane fanim firiso la kuoto nyimmu ku kelenati ngamen jaba la kuol kono ala kujama ballal me yanu kala tarikho talindin momo mun fannin kyauta be sunno to talindin walbe be yin fannin kyauta tariho la momo mun sunna moti anata abe sabatirin talindin yin fannin kyauta na ya tarje abe yin fannin firiso la tariho lon ne ay ko men be du nyoto talindin to anin din kira kota ala tariho man fili abe tankarin walbe walbe wal bina fintilale insha Allah kilin kilin yalon karamo ma sheikh tarwalli rahimahullah hafidhahullah ataka kuma dole fa nimmo wulta kuma la doron mo nata kutake doron ay maña dol dati mol be kidila noma cheikh tarwala kala kanyi katla nyina falako al kana koronto de ale kar men jeten a meta nyawnya ba fan fasar lale ima jete fan fasar ini mo nyu ali al fan fasar al kal nyada men babo moluma ima jal nyada na ta koy bar fasaro man ban falo de inshallah al be fasar lal hanni se fi mo sunya bawo kaida mu men tala la koto ka kibaro men men fo bolla kala salon ko fanin filisa ya be wolela bari mbe o bunla tula tenne nga tenten na kacha bimbe diyamu la fanna men na wala mu bayanu fadli al-lughati al-arabiyyati wa khasa'isiha arabu kanwala fi samantiya anin arabu kanwala kere kere kono ngo arabu kanwala fi samantiya ay min soto katambi kankotan wala duniya mo la kanwalto amrun muqarrarun la mahala wo mu fennati bi be sabatirin ne wote baynola aɗum wo sabatita keña jamale la de jama ba hanna tarako kenya la kilin damma damma waya wasale kayitandi ko arabu kango anin kankota wala man kilin afisaya tetile wala mo ñinti ko alqur'an o ko asdaqul kalami wala ta kumol beyti wa ahsanul kalami wala kuma kawte menyi nyaat wa ahsanul hadithi wala walam an india moti menyi nyaata diyamol beete diamo mi yan ko mari wala kuma kawle mate ala jalla wa ala wajita kango menna alay kango men kere kere duniya kangol kono aya alqur'an alqur'ana bajindi wa kango nyinna amanna dangoto aya koyndi alquran kono aya jamato ka fo ko nyin alqur'ano ngajindi arabu kangol la wallahi wa kaytande ko arabu kawni kango ta wal mankeli iman kilin de iman kilin doto mina dalil dantan natila mbe dalilo natila ilo nalla kuma kan fanan natila dalilo folo folo ala ka fada min subhana birabe diyamal alquran la kor ako nazala bihi ar-ruhul amin min alquran nazala bihi ar-ruhul amin أبو جعفر الطبري رحمه الله أبو جعفر الطبري rahimahullah kabira be diyamana ñiŋ ayo to a ko ñiŋ ayo ñiŋ nazala bihi ruhul amin karan ña fulale naata jee dooliya karaŋ mukhaffafa nazala bihi ruhul amin wala mu jibril ne la ñiŋ qur'anu ala ye diya tele la a naa jiitanaŋ kaadi muhammad la sallallahu alayhi wa sallam dooliya karaŋ men ye karaŋo ñama nazala bihi walla l siyata dooliya karaŋ nazala bihi ruhul amin wo la le mu ñinti ko ala jalla wa ala wala jibril jindinan santo ayin qur'ano de la ajindinan santo kana kanyin qur'ano de kila muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wo kola samban kumbo ko ñin karan fulol be sahiyatale mo ya karan mego men na don a karan ya sahiyatale min ko nazala bihi ruhul amin wala min ya karan nazala bihi ruhul amin katu hannin ayatare yake nazala bihi jibril de wal jibril de aman gi afan wala ya maro kande alala ya bula jita alala ya maro kannin jibril jita alaihi salatu wassalam ala ko nazala bihi ruhul amin jibril lanin alquranu jinta de me yan ko lanna alala lanna malaiko le mati ajeta jumala kan ala qalbika ka jide ite muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ka karaye ya mai tulola ya tanka litakuna min almunzirin nyinna ko isibula mol kono menu be kawando kela ibela mol kawandila ila man to mol ala mallaf men ne kawandala ya bula ala ko ha bilisanin arabijin mubin bara alqur'ano nyin gita bilisanin nengolela arabijin memmu arabol newati mubin membe koyri law karanfa me yalon ko arabu kan wala karo la karanfa la mati e ka ko ibn faris rahimahullahu ta'ala ako ako babon nyimu bundalati alqawlu kuma kawade fi anna lughata al-arabi ko arabol la kan afdalu wala fi samanti afdalu lughati wala mu kaŋol be fi wo ti wa ausawuha aduŋ ate kaŋoñiŋ ne fanaŋ mu kanti meŋ ye ko a fanuta kaŋolu be ti arabu kaŋo ye kuu dantaŋ soto folo folo ate le fisaata kaŋolu be ti duniya kaŋolu be fulanjaŋo arabu kaŋo ate le fanuta kaŋolu be ti adamadiŋolu kadiyamu kaŋolu meŋ be la arabu kaŋo fanuta be ti ate le kono fanuta be ti doo baa fana baribaatemo manniŋ ka kaŋo fanutal de fala kama fano tale sara kala kama fano man bananda ko fano tade bari fano ta nyonya ita arabu kan sila arabu kan ikad kalima kilimo fonya men sotala ibuka fonya soto anyon kalimo la kan kota ngol kono wallahi ngina mukumo ne duwati ha do sa barba kemo bari kota wal men yalon adama adamadi wal ke wal fana mu wal let men senata men balan ko senata ne bari le senya man arabu wal senya si ako kala jalla thana'uhu alayhi fa subhanako wa innahu nin alquran la tanzilu rabbil alamin imari wal jindi fanna de men mudafi'ul bi mariyati nazala bihi ar-ruhul amin jibril lana jitanande men mu alalal nan malaikoti ala qalbika kajindede kila muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam litakuna ñinna isike min almundirina moolu masilandirati bilisanin arabijin mubin aɗum kaŋo jiita arabu kaŋole la min yanon ko aɓe koyrin ne law ako fafasafahu jalla thanauhu ala subhanahu wa taala ayeñin alqur'anu mankutu bi ablagi ma yusafu bihi lkalam ay kaŋoñinta a ye mankutu walla alkurano ñi bi ablagi ma yusafu bihi lkalam diyamoo la meŋ ko kenya la meŋ ye mankutu la meŋ ko wolem ti meŋ timmata mankutol be ti i ka kumakaŋo mankutu na wa huwa albayan wolemu seneyandiro ti aniŋ koyo ti a falamma jalla thanauhu lisana alarabiya kabiriŋ a koyita ko ala subhanahu wa taala ay arabu kaŋo aya kere kere bil bayani kayitande ko na mati kan wala maati men saniyata ulima a ganyin lon lonne ko woto anna sa'ira lugati ko kankoteŋolu bee mumewo kasiratun anhu walman arabu kaŋo side wa waqi'atun dunahu e be arabu kan ye duumala le ima sima kamola ni lafta ibin faris la kuma kumo jele sita kitabu ta yemen tola sahibi fi fiqhi lugati alarabiyati wa masailiha wa al-arabi fi, fi kalamiha libin faris ala page leral o kilim follow page leral follow to e be nyin kuma kawtal laje lanna ba fanan arabu kamala karola ka mi abu mansur abu mansur al-thalibi rahimahullahu ta'ala wa fanan ko ako fa inna man ahabba allah ta'ala nimmo moy ala kanu ahabba rasulahu wa to mari be ala kila kanu la muhammadan sallallahu alaihi wasallam ba kila mu ala kanu tawlet bara ter la fanan mat wato ni ala kanu مومو على تيرتي بو كانوا لله ومن أحب الرسول مومو فني كيلا كانوا على العرب العربية كيلا ميانكو ولا ماجي أحب العرب وجوبي أرابو كانوا لدي جي إيكو إيه كيلا كانوا كيلا لسيو مولي كون كون إلى كانوا منفدا إلى كانوا منفتا دي ولكن شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى إن ساد اقتضاء الصراط المستقيم كو أرابو كونو asike kafiri yati asike nafiki yati miyanu ke nafiki ya miyanu kabede mtafundole kama ni ni nifaku ni itiqadi kada kan akoma be jamfalalle wala nan kafon badi muslim wala alal hakiltu arabu kongo arabu kongo aninka arabu lo ke jalai aninka bula arabu la kenen alal hakilu to wato de da fawol be fi taw mu arabu lati ahabba ar-rasul nimmo mu kilani ma kanu sallallahu alayhi wa sallam al arabiyya kila min arabole mati woto mari ahabba al araba mari nyanta arabol kanu lale waman ahabba al araba nimmo min fanay arabol kanu ahabba al arabiyya tay nyanta arabu kan kanu la nko arabu kan tolla alabato fembal be dending arabu kan la al fatiha min kasala la lungolon salwati lulu salwato dolbe je rakan nani dolbe je rakan fala dolbe je rakan saba nka rakan jelle saltilo kono asiyata le de min nin nafilol faŋo maŋ kiliŋ bari wo bee niŋ be sallan ka alfatiha meŋ karaŋ nka karaŋ arabu kaŋo le la woto wo arabu kaŋo i ka alabatu meŋ na i ñanta wo kaŋo kano la le waman ahabba alaraba niŋ moo meŋ arabol kano ahabba alarabiyata woto wo maari be arabu kaŋo kano la le allati kaŋo meŋ ye a loŋ ko biha nazala afdalu lkutubi kitaabol meŋ be ala ye jindinan santo min fisate beti walam a karim ti ajita kamalena ako man hadahu allah lil islam nimmomon alaya mari kanda akeda muslimoti wa sharaha sadrahu mari siso yelendi afanuta a siso firin limaniya dunta je wa atahu husna sariratin fihi anata mari makoy ala kulloto dino karo dino la karo la kulloto ala kullo dino to ala dino to kulloto abe nyinyare koma banto be nyinyare nyamen i'taqada wa tumari be dan ken yana anna muhammadan ko muhammad sallallahu alaihi wasallam alala kiso baye khairu rusuli wa tumari nyanta dan ken yala ko kilani ma muhammad sallallahu alaihi wasallam atelem kilariya mol be kaira mota atele fisati be wal islam mari lala fanan ko muslimiya khairul milal atelem dinol be kaira mata wal araba mari lala fanan ko arabulu khairul umami wallal fisiyata mantolu beti ani siyel be walla arabiyata be sonna fana ko arabu kaŋo hayrul lugati wal alsina arabu kaŋo le fanaŋ mu kaŋol be fisamantewoti be kayrama aniŋ neŋolu be kayramati wal bala mari ñanta dankeni ala fana ko kenya la tiliŋ ala ha arabu kaŋo ñiŋ fahamo la min addiyanati ka arabu kaŋo mayi aniŋ ka karaŋ ka fahamu amari be dankeni ala ko fanaŋ mu min addiyanati wo mu diino le ti arabu kan karan mu diino le ti de kaatu nte alabatinola arabu kankoma nañi misilmeya diinola kiitiyolu safita kitabol men na kan kaŋolem hani na banko ka lonnal men beje kam namu mo fi mofiŋol ka lonnal men be kabrin kan kabirin kankalifa ñolu karamo ali fay nyol kada cheikh ali sa nyol kada ni tata siwo sito sala kula kundato lonnal men beje jey fula kundato jola kundato siwo si ni tata je ibe lonnal men tarla laje fo moolu ye buuña ye kototandi ila ya sabu a saabu aduŋ wo karaŋo ñiŋ arabu karaŋo le la e kare la kan wannan kan kalifa jabi rahimahullah anin lonna kota meŋ tarta nuŋ gambe banko kan anin senegal anin gine ita itaata dawo karaŋo meŋ keteŋ fo moolu ye suute i e komo moo ñeŋ ñimmaal lel e mu ti i ko moo kendol lel mu ti yewo karaŋo ñiŋ na wo lemu arabu kan ti wali ye a ne ko arabu kaŋo ni lafta dino ni lafta kala kara ni lafta kala dino kono karan nadi sako ka bo mole nyodo fo sin arabu ka wala karan o mu kote fa mo man nyanna nyosa bala menna hako idhiya ka to ko dini kawani adatul ilmi atelemu nyin dino londo la jora wati ika dino fahmu menna ya jele ko muslimo adama de ni nata bunda to ko be na bunda be soro nin chabo wala nyanta tarlebo wo chabo ni wo tete bulita dunno la bunko na sulata menna sata ni sata arabu kan fananin dino be ñoye wala ñama nteñin arabu kan wala kumo moyinola albatul keno la nyama arabu kan koma wa miftahu tafaquhi fi din adu ñin dino fanan ala londo la chabo mu menti ana fahamo wala mu arabu kanwati ni la fa abu mansur al-thalibi la kuma kan wajila ista fiqhu al-lughati wa sirru al-arabiyyati ala page lera lo tanni lulu ebe ñin kuma tallaje لن نبا إكامي تقي الدين أبو بكر الشافعي رحمه الله وفننكو أكو الحمد لله تنتو بيمو كو على النسير مبي عليه الذي من صومي فضل لغة العربي أي أرابك أرابو لك في سمنتي عندي آه. أكو الحمد لله تنتو بي عليه تنتو كمال منكتو تنتو ميانو كالان أبلا النسيرين abi alai alladhi man somin faddala arabi ay arabu fi ala sa'iril lughati katam bi mun mun sabula bi tanzilil qur'anil azim biha katuko ay arabu alquranu ay ajindi wa kamalala ashrafil kutubi kitabu mi anu a mu kitabu be bu nyaari woti ay ajindi kamumen wa kamuni binin alquranu jita la doron afisata kamul beti al matluwati mul kamenu kasatene walla lafta yin kuma jele sita alfarqu bayna aldadi walda ala lo tanni worwula eɓe ñin kumo talla je ban folo de samman kumbo cheikhul islam min ta rahimahullahu taala ako ako malumun ñimɓe na ɓe londinne anna taalluma alarabiyati koka arabu kawoñin karan wa taalima alarabiyati anin kamol karandi arabu kawola fardun womo farlolati de ɗiyakuya kulema ala kifayati mai yalon ka manke mantoɓe kan diya kuyatide bari nin dole arabu kan wonno manto monu kono dolu no men yano wallanoɓe wasalal ako wa kana salafu mo kende folol tanta ɗum meno tambete tartanu yu'addibuna auladahum e kela dimbayalu ni diŋol kulu ala lahni nin idiyamuta arabu kan wala yala garama tiña ala kawaidu luga anala nahu ara tuba kawol kam min garama itatanun salafol la nila wal diyamata arab kawla ya tiña doron ikele wal kulu isi bute walla ponis ako fanahnu ako fanahnu goton koton tolu ndol muslimono ma'muruna ye yamar lede amra ijabin wa yamarobe aw amra istihbabin walla be kala kanu kuwalati يامر لأن نحفظ بورن ستان كروك القانون العربية القانون العربية عرب كون النوال ولا ما القواعد التي القواعد التي أنا لا كرام لا قلو منك إن أنت جمن كلام مرفوعتي إن أنت من كلام مرفوعتي إن أنت من كلام منصوبتي إن أنت من كلام مجرورتي إن أنت من كلام مجزومتي قواعد اللغة برنا وتنك يامر ولا ندل مسلمون ونصلح الألسنة almailata anhu aɓe yamar le fanan nen kolomolu men yalon ko imantara tilin din arabu kaŋo foñato ye yamar le pour ngowol na ye deda nko ñinantina na ye nahwo ya safe kitabol to ako fa yahfaz lana tariqata fahmi alkitabi wa sunna ni wa keta doron moolu arabu kaŋo nun kundi wa mina min sabula alqur'ano wa ña ani sunno fahamu silo amina wala tankala moli aje sa tankano isa isa fahamu no wanyama walante na ninga modol may ko bidan nun kewoto dun kewol kono be kam fo lay ba baramala a gonka kaw ko aka wal iqtida bil arabi fi khitabha ni waketa doron amina amana so sabula sabablan toliye wala mun saja ko mol si ya ka arabo la diya mu nyala e ka diya mu nyame wa arabu kan wala tan ko imaji bi hani arabu dingol fawol min nyaano ko arabu forol lel de ni dol diya mu sa arabu kan wala garama tay sa tinya u le lako nyin kanwa subhanallah ka tanka shaykhul islam min taymiya kuma men fo o mu kulati mi yalon ka ta bayina bari hani arabu kan wala karola jawol muslimol muslimol jawolo idunta muslimol kan han arabu kawola karola yen jutundi arabu kawola bar labaŋo ye muna muslimol la sako mustashrike nono men yano ke kadu muslimol kono kullo kono i ke ko ye molu lindi men na bi arabu kaŋo me yanon ka kafo suwo kono bake ye molu lindi wala dinna arabu kaŋo fo wala fasihoti ma fo kontol mo findude bawon tola afrika alhamdulillah gambeñol senegal ñolo meni arabu kaŋo karaŋ ni ka arabu kan barama o buka talibol ke jele ga bal he bal min fala ina ha fala ina ha tinyale bara fala arabu kan tinyale wol ke jele aka kuya mo le bak hari men fo yalon ka tinya ta bula ka kuya mari hanna tar ko mota ke de men ba to dol fo mo ka tar diama arabu kan wala ane mo a tinya tara ka tema wula a kama comme a neŋo le bentaŋo fo ye dol bari ni nte a ye wo kiitiye ñol loŋ wo ka kele bari comme n lafita meŋ fo la ja kafirolu ani muslimol jawol ye men ke molla muslimol la hani arabu kan wala kar wala wala mu yen jutuni arabu kan fasihole la arabu kan pio nsafa arabol femba ye wala la ye ñaatili ni lañin su kono kawol foñal la min yanon ko ani arabu kawla jaba be je ani walitale hanin tol fangolu jang nyimban kun kan arabo dole be jaman ke beti de bara siyata dol kono le ni diamu tela nyin su kono kawla ya arabu kawla original foye isi jele dolbe je wal si jele bar dolbe je niya fo don wal si bara sa bulo dile sa ma sha Allah ite nyin karam min do ni ko nga karam na bankol kaje falla bankola official language mo arabu kade ko hani amo tubabu kon sa yen nyin no nyaadi la ah, karamul be jale arabu karamol be yale ala university ala ala, ala high school na primary school na i be yale ani la middle school on nganyuno karamol eto do fo ko ɓe je wonana ka fo ñako ñeko atol nga koro sa tol ko arabu kawla original ana foro fo ñame ndol men fo yano ngon ndol ma ndol nga sujule ndol buka fo no ñama e temme yalo ne jawol bela firi men na bonna to e bela firi men na pour muslimolo wo arabu kaw men yalo ko ila e qur'an o jiita walla hadithol be safirin walla isaje e ko e kana wo kaw e kana qur'an o moyno a ñama e kana hadithol moyno a ñama e bela firi ñinala wala na yemolo ye nyala tilin yin dar jela wala amiyala ye jama babaje ye jutundi ni ko be arab kawl fusha fon fola doron ala fasihu fon fola ala fusha iko ba fola doron azike mol bur ku kuto dinna mala joti wallahi bana hani kabe mol be kere na arabol kon men yalon ko hani la dimbal ni ne be diamon e kadiamo arab kawl original la comme men nyonata alquran ala aslo ni lafta Sheikh al-Islam min temela nyin kumo jele sita majmu' al-fatawa la volume mujallad tan sabani fulanya wala page lera do keme fula tallulu anin kilinyan ibe nyin kumo tallaje ngayin kumol men satata wo mu muslimen lon nal la kumol ti science na muslimen lon nal tanol la kuma kawlo sata minu manke muslimol ti ila wolon na dol beje kame van al amriki american ko la mote wa be di arab kawla kota ko ako al'arabiyyatu arabu kan aktharu lughatil aktharu ko a teleforta a duniya kan wani beti ako arabu kan min wajhaini kenya fala le wasabada min haythu tharwati mu'jamiha kato arabu kan kalimolu men kuma kanwolo siya babatale wala siya tambitale الثاني فلان min حيث استيعابها adabaha arabu kan keta kanti min yalon ko arabu kan la daji kolo ay bere kafu nyoma kew aman fentu ko gamana adabul lugha adabul lugha lon na do fana medi america fam nyaye carlo nilino nto mo to le temi ka fonya man sonaya o fana be diama karlo fana be diama la ako al arabiyatu al arabiyatu arabu kan tafuqu sa'ira al lughati wa tambita kan kwatangol belale rawnaqan ala nyinya na la betia wa ghinan ana la fankaya <clears throat> ako tajaz al lisanu ako nemo de waka korle an wasfi mahasina hanin nengo kabe adama dingo nen kolomo kabe arabu kawala la ñiiñaa be wala le maŋ kutu sata ata la jaman lon naafu do fanan diyamata de meŋ mu a docteur frambag al almani o fanan diyamata frambag be diyam la ko a ko laysat lugatu arabi agna lugati alami fa hasb arabu kaw a maŋ ke ko a tele a tele fankata wala mu a kengo siyata duniya kaŋolu be keŋo ti de a ko a <clears throat> ana ko la jora wala siya ala fi zaman tiya dan man dan yina kafa ko atella la jora on siya ta duniya kan wal beti hani aman dan wala akobal akumo tuje innal ladina nabagu fi ta'lif biha mol men yanon ko walla wana yata ka safero ka arabu kan wala la yakadu ya'ti alaihim al'ad motela fala wal kontinona momi safero ka arabu kan wala lonnal kono mota wal kontinona وبيك على في سمنتي على الجنة وإن اختلافنا عنهم في الزمان والسجايا والأخلاق أكو برين ومول من يالن كوي كتا ونياما نيولو من كيلين إداج إلى جمانوتو أني إلى داجي كولتو أني إلى كينيالتو أقام بيننا نحن عن العربية وبينما ألفوه حجابا لا يتبين ما وراءه إلا بصعوبة أكو برين تولني أراول سيد لا من كيلين نيلا ترك كتل من كيلين نيلا داجي كل من كيلين ويأي تنكو meni ye safero ka arabu kawla sako arabol faŋolo way way bantan bilo men dun nin arabu kawo tema ka fahma nyama wata keno la fonata fo kole ya kono de <clears throat> wo fanay wala fa modo fana ndi amre kama fila sibaza wo fanan ko al-lughatu al-arabiyyati arabu kaw min aghna lughati al-arab alami duniya kawol min yanon kay fankata e kenta kawol beta be wala kono bal akwa tuje

arab kan jorol men soto kan ko tamma ngon soto fi hin tuma men na annal faransiyata faransin kan ni o jube wal ingiliziyata anin angale kan wal italiyata italiya kan itali kan fanan jube wa siwaha anin kan ko to wal yewol be jube ikana tarako kawno qad tahaddarat min lughatin mayyita nyenyin kan ko tan jube ikaje ko wal bota kan wal lel balay la silo bota kan wal lel bal kan wal men yana ko bi wal fatale wal man tarkene aka tazalu abu kalaf la keno la fan an hani bi tu'alij rima ma tilka lughati li ta'khudha min dima'iha ma tahtaju ilayhi <clears throat> badi muslimolo badi lama irlalo bin kata mbalo la janne insha allah nadiya ta alai na la obedenna molu men yalon kay kasali kan koten na memman ka arabu kawti muna walla sawon salo be nyadi la sahiya faman sahya dalilol men naata je mbewol fanan naati la biidnillahi taala ka lonnal fanan na kuma kan satawo bunda to inshallah <clears throat> kato ngajele bi manta be balo dolo e ka sali man ni ka kawla dolo ka sali fula kawla dolo ka sali bambara bambaran kawla dolo si sali mani ka kawla ya arab ka wutuje ni be dun na salo kono kutun kan na ya anin ka baliya arabu kaŋola fisamanteya la aniŋ arabolu wo ka tinna i buka soŋ na salla arabu kan wala kan wame yalon ku kila ko ma sallallahu alaihi wasallam bira karandila salo kenyala la a ye ke na wala mu arabu kan wadi ni be salla ye me mu mu godi wala ba manan kan ni me mu manin godi mu be salla sa ala ye allah atafala allah akbar na ba bolo na ba fala ala ye boŋ niŋ meŋ mu bamanaŋ kaŋo to ala ka boŋ lah wallahi nin aya tara ko sultano be na umo sifano ke samba duniya be banda bat wala stadium ke wurade ke bute kende kede fo e kabano ke wala nyanta kala mo kare sumay la wonyo wala mbadi lum mbadi lamir lalo bi na balo la janne mi ala dani la subhanahu wa ta'ala alama alayn na dino tanka alama alayn na dankaniya tanka jawolu be fero mento na dino kamma ala kanela na to timmanni mbe ala dani le kameŋo men tabin kamma e ka dabar jawol men sitin kamma alama ala ya be don ko e kuŋol kaŋ ala wo mari ala yin tanka nin na dimbayalu nin na badiŋolu aniŋ musilimolu be duniya dawoda alama ala yin tanka filow ma aniŋ filibantiyama ala man tanka la kata niŋ katatol ma ala man tanka la fitino niŋ fitinantuŋolu ma ala man tanka la nambaro niŋ nambarantuŋolu ma ala man balula tawhido kaŋ aniŋ sunno kaŋ ala man fala kaŋ naa be wulindila yawma alama alay wulindi tawhidu dun kawlu fe anin sunna dun kawlu nim muslimol be mumewo amin ya rabbal alamin hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala rasulillah subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk